a cikin shafi na 283 na littafin nan mai suna al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa at-ta'dil yace tafsiru qawli al-imam al-bukhari fi rawi munkar al-hadith fasara ma'anar fadin al-imam abu abdullah al-bukhari rahimahullah idan yace munkarul hadith game da mai riwaya ya ake fahimtar wannan magana haka abul hasan al-qattan عن البخاري أنه قال في كتابه الأوسط كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه آه ابن القطان مرتاف بيان الوهم والإيهام ya hakaito daga Bukhari cewa buhari ya faɗa a cikin littafin shi mai suna al-Tarikhul Awsat yace duk wanda nace munkarul hadisi ne game da shi to ina nufin bai halasta a riwaya daga gare shi ba malam yace hazan nassu anil bukhari wajadtu man yadhkuruhu wa ya'zuhu li ibn al-qattan wannan zance da ake wa abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullah naga mutane suna fadan shi su danganta shi zuwa ga wannan malami abul hasan ibn al-qattan walam ajid lahu dhikran fima fi aidina min musannafatil bukhari amma babu wannan magana a cikin littafan bukhari sawa'un shi at-tarihu awsat din ko as-saghir ko al-kabir duka babu wannan magana a ciki walima fihi min ash-shiddati ulhika fi ra'ayi ba'd mutaakhir al-muhaddithina bi aswa'i maratib at-tajrih kuma saboda yadda wannan kalma take nuni zuwa ga tsanantawa tunda ya fassara a bisa yadda suka ruwaito din a bisa yadda aka hakaito ya fassara ta da cewa fala tahillu riwayata anhu riwayatu anhu sai aka aka danganta ta aka saka ta cikin jeren giyar kalmomi mafiya muni a wajen jarrahawa wallazi wajadtuhu bitatabbu'i أن استعمال البخاري لهذه اللفظة لا يختلف عن استعمال من سبقه أو لحقه min ulama ulama'il hadith yace amma da na gano ta hanyar bibiyan maganganun imamul al-Bukhari akan masu riwaya da duba zuwa ga matsayin masu riwayan fil jumla da matsayin maganganun da wasu malaman daban suka yi akan su na gane cewa wannan kalma ta munkarul hadith idan Bukhari ya faɗe ta ba ta da bambanci da yadda sauran malamai ke amfani da ita fa huwa inma yaqulu dhalika fi haqqi man ghalabat nakaratu ala hadithi al bukhari yana faɗan wannan kalma ne don bayani akan mutumin da nakara wato munanan abubuwan kyama suka galabaici hadisinsa a istahkamat min jami'i ko kuma suka suka zama gaba ɗaya hadisan shi munana ne ko dai zama mafi yawa munana ne ko kuma dukkaninsu taqriban wa rubbama hakama alaihi ghayruhu bimithli hukumi don haka ma na samu cewa wasu malaman ma wanda ba bukhari ba zaka samu hukuncin su akan irin wannan mai riwayan baya sabawa da hukuncin da bukhari yayi wa rubbama wusifa bi kaunihi matrukul ko ka tarar mutumin da bukhari ya ce mishi munkarul hadith wani malamin kuma sai ya ce mishi matrukul hadith wanda dukan suna koma zuwa ga babi guda ko matsayi guda na rauni malin ya ce wa ma utuhima bil kadhibi ko ya zama hatta kai ga ana tuhuman shi da ƙarya wa ma wusifa bi mujarradi da'af ko ya zan an siffanta shi da tsuran rauni wa ma qala zalika al bukhari fi rawi al majhul alladhi lam yarwi illa al hadith al wahid al munkara wani lokaci kuma bukhari na faɗin wannan kalma akan mai riwaya wanda ba a san shi ba wanda ke da riwaya kwaya ɗaya gyal kuma munkara wa hadhihi amsalatun mutafawita min ar-ruwati ya yace ga misalai zan kawo daban-daban waɗanda akwai zarceceniya wasu suna da rauni mai yawa wasu rauni kawai wasu rauni kaɗan wasu rauni mai yawan tsiya na masu riwaya waɗanda bukhari ya faɗi wannan ire-iren kalma a kansu ƙalal البخاري fi إسحاق بن نجيح malatti bukhari ya faɗa game da ishaq ibn naji al-malatti yace munkarul hadith wannan ishaq na daga cikin rijalu abi dauda wanda kuma baya ga imam al-bukhari al-imam ad-darqutni da yahya ibn ma'in duka san ce matruki wa hadha rajulun ma'rufun bil kadhib wa wad'il hadith indahum wannan mutumin an san shi yana ƙarya yana ƙera hadisai malamai sun san haka wa mithluhu mimman la tahillu riwayatu anhu illali bayani irin wannan shine wanda za a ce ba shi halasta a ruwaito hadithin sa sai in za a yi bayani ne akan rauninsa sa wa qala hafi thabit bin zuhair ibn zuhair abi zuhair wa hakaza ja'at ibaratu ghayrihi ala al-muwafaqati lima qala lafzan wa ma'anan haka bukhari ya faɗi irin wannan kalma akan wani mutum mai suna thabit bin zuhair abu zuhairi wanda shi kuma banda bukhari sauran malamai su ma kalmominsu sun zo da irin wannan ma'ana a kan shi wa kala buna adiyyin kullu tu tukhalifu thiqati fi asanidiha wa mutuniha dukkanin hadisan shi suna saba ma hadisan amintattu a wajen isnadoji da matnoni wa minhum man qala wani kuma ya faɗa akan shi ya ce matrukul hadith وقالها في جميع بن ثوب الرحبي وقال ابن عدي هكا يتي منكر الحديث game da Jumai ibn Thawbin kuma ibn Adin al-Jurjani a cikin al-Kamil shi kuma yace ahadithu manakir kama zakarahu al-Bukhari kuma da Bukhari ya ambata qultu malam Abdulmajid Majid yace wa hadha min ibn Adi tafsirun zahirun li murad al-Bukhari bi hadhihi al-lafza kaga ibn Adi yanzu yana mana bayani ne a zahiri game da mai bukhari ke nufi da munkarul hadith wallati tu'akkidu ma zakartuhu anifan annahu muradul a'immati muradu a'immati kuma yana ƙara ƙarfin abin da na ambata cewa da bukhari da sauran malamai babu wani sabani akan ma'ana ko yadda suke aiki da lafazin munkarul hadith wa qala al bukhari fi ibrahim ibn isma'il ibn abi habiba hakanan bukhari ya faɗi wannan magana akan isma'il ibrahim ibnu isma'il ibnu abi habibata al-ashhali wanda ya daga cikin rijalu tirmidhi da ibnu maja ya rasu a hijira da shekara 165 yace walam yaqulhu ghayruhu mimman sabaqahu babu wanda ya gabaci bukhari wanda suka faɗi wannan kalma akan wannan malamin bal qala ahmad ibn hanbal hasadi ma malam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahimahullah cewa yayi thiqatun wa qala ibn ma'in salihun al-imam ibn ma'in shi kuma yace salihun lakin wafaqahu alaihi min aqranihi abu hatim ar-razi amma a cikin tsararrakin bukhari anan sama da bukhari ba wanda ke da magana irin tashi game da Ibrahim ibn Isma'ila ibn Abi Habibat ashari amma a cikin sa'anninsa an samu maganarsa ta yi iri ɗaya ta al'imamu abu hatimin razi wa fassarahu faƙala abu hatimin bayan da ya ce munkarul hadith sai fassara abin da yake nufi ya ce shaikun laisa bi ƙauyin malami ne mara ƙarfi yuktabu hadithuhu za a rubuta hadisan shi wala yuhtajju bihi amma ba a kama hujja da shi munkarul hadithi hadisin shi munkari ne fa ka'annahu yaqulu lahu ahadithu manakiru kamar ka ce yana nufin malamin na da wasu hadisai munkarai don haka ba a hujja da shi sai an tantance walam yaglib zalika ala hadithihi idan ce annahu sara la tahillu riwayatu anhu amma wannan munkarin da ke cikin hadisin shi bai rinjaye hadisin ba ballantana a ce ya kai ga matakin an yi watsi da shi wa hadha ibn adiy yaqulu ba'da ma harrara marwiyati sai ibn adiy al bayan da ya tsaya ya tattake bayani akan riwayat na Ibrahim ibn Isma'il ibn Abi Habibat al-Ashhali sai ce lahu ghayru ma zakartuhu min al-ahadith wannan malamin yana da wasu hadisan daban waɗanda ba waɗannan ba walam ajid lahu hashe min hadhihi al-ahadith amma banga hadisan da suka kai waɗannan zama wato baƙi bare shine wahsh wanda suke strange masu ban wato masu nuna alama akan nakara ba wa huwa salihun fi babin riwaya amma dai shi mutumin yana da nagarta a wajen riwaya kama hukiya an yahya ibn ma'inin kamar da aka ruwaito daga hadan ma'inu wa hadifu huma ma ba'afi za a rubuta hadisan shi tare da cewa masu rauni ne ƙultu malam Abdulmajid ya ce, wa kana buhari bukhari qala marra wani lokaci kuma inda huma na kiwu yana ɗauke da abubuwan kyama wa hadhihi azharu fi amrihi min al-itlaq al mashi inda mushi indahu manakir tafi bayyana abinda ake nufi wato dangane da matsayin hadisan shi fiye da waccan kalmar ta cewa munkarul hadis lakin dalla ala hadha lakin ibarata min al-bukhari la ta'ani da'iman an yakuna rawi al bi bidhalika yunazzalu manzilatal matruki saqit wannan ya fassara mana cewa ba ko koyaushe ne idan bukhari ya ce munkarul hadith yana nufin mai riwayan ya faɗi warwas sai dai a wurga shi a bola ba za a yi aiki da hadisin shi ba wallazi huwa muqtara ibara la tahilu riwayatu anhu wanda watsi da shi a bola shine hukuncin ma'anar abinda la tahilu riwayatu anhu ta kamata ta dauka وقال هل بخاري في عبد الله بن خالد بن سلمة المخزومي yana ci gaba da kawo misalai yace bukhari ya faɗe ta game da malam abdullahi dan khalid dan salamat al-makhdumi wa kadhalika abu hatim ar-razi abu hatim ar-razi shi ma ya faɗa akan wannan malami wa fassara amrahu ibnu adiy sai ibnu adiyin ya fassara magana yace laysa lahu min al-hadith illa al-yasir ba shi da hadisi sai yan kadan wala allahu la yarwi anhu ghayru muhammadi bin ukuba tayyuma ba shi da dalibi in banda muhammadu dan ba wa min babihi irin wannan ne kuma muhammad abdullahi ibn al-mu'ammal al-makhzumi abdullahi dan mu'ammal al-makhzumi daga cikin tirmidhi da Ibn majah al-makki kenan qala abu dauda munkarul hadith abu dauda yace abin kyama ne hadisin sa wa kana qalilal hadisi hadisan shi yan kadan ne kama bayyana zalika ibn hibbana faqala kamar da ibn hibbana ya bayyana a cikin kitabul majruhin yace qalilul hadisi munkarur riwayati la yajuzu lihtijaju bi khabarihi idan farada mai ƙarancin hadisai ne mai hadisai da suke riwaya abin ƙyama? Bashi halasta a kafa hujja da shi idan ya zo da riwaya shi kadai li'annahu lam yatabayyana indana adalatuhu fa yuqbalu man farada bihi dan ba mu tantance cewa mutumin kirki bane ballantana a karba abinda ya kadaitu da shi zalika annahu qalilul abin abinda ya hana mu tantance wani iri ne saboda ƙarancin hadisansa lam yatahayya tibaru hadithihi bi hadisi ghairihi liqilatihi babu yadda za a kwashi hadisan shi a gwada su da na wani a gane kyansu ko rashin kyansu tunda babu hadisan malam ya ci gaba da cewa fa yuhkama lahu bil adalati ah, bil adalati aw al jarh balantana bayan an gama gwada hadisan a hukunta cewa mutumin mai nagarta ne ko kuma abin kore masa nagarta wala yatahayya'u itlaqul adalati ala man laysa na'rifuhu biha yaqinan yace kuma baya halasta mu saki kalma mu ce wani mutumin kirki ne matukar ba mu san kirkin shi sani na yaƙini ba ba a azarbabi a ce wani mutumin kirki ne alhalin ba a da tabbas a kan kirkinsa wa yuqbalu man bi a ji ana abin da wannan mutumin ya ta da shi fa a asanu hillu alharama wa nuharrimu alhalala daga haka mu je muna halasta haram muna haramta halas bi riwayati man laysa bi adli ta fuskar karɓar riwayan mutumin da ba amintacce ba Auna ƙulu ala rasulillahi sallallahu alaihi sallama malam ya ƙul ko kuma mu je muna faɗan abin da manzan Allah bai faɗa ba muna dangantawa gare shi a itimadan minna ala riwayati man bai bi adlin indana ta hanyar dogaro da riwayan mutumin da ba amintacce ba kama la ya tahayyau a jarhi ala man laysa yastahiqu kamar yadda bai halasta mu soki mutum da bai mutumin da bamu san ko ya cancanci suka ko bai cancanta ba haji irin taka tsantsan na malaman hadisi kenan lillahi daru wannan duka maganan al abu eh, ibn hibban al-busti ne a cikin kitabu al-majruhina na nabi qultu malan yace wa fi hadha baqa'un ala asli isti'mal hadhihi al-lafzati fi man lam yarwi illa munkara au galaba zalika ala hadisi wannan yana nuna mana tabbatuwar cewa ma'anar wannan lafazi yana nan akan cewa ana faɗan shi ne game da wanda ke da riwaya eh, hazi labda fi mallam eh, lam yarwi munkara wanda ba shi da hadisai sai munkarai ko kuma munkari sun yi galaba a hadisan shi fa za wa illam yarwi illal yasira wannan duk da kadan ya to? lakin jami'u zalika munkarun dan kadan din gaba ɗayansa munkari fasaha an yakuna munkar alhadisi wa hadha jarhun lahu bin nadhri ila marwiyatihi duna hali wannan ya halasta a kira shi da suna munkarul hadith duk da karancin hadisan kuma hakan na nuni zuwa ga an jarraha hadisan shi ne ba an jarraha halin shi bane tambihu malai ga ga ga istisna'i ga, ga tambihi wa istasna min dilalatil istilahi fi isti'mal munkaril hadisi suratun tahtaju ila yace akwai wani yanayi wanda wajibi ne a keɓance shi daga cikin yanayin amfani da lafazin munkarul hadith yana da kyau mutum ya zama ya faɗa ku da wannan shi ne zama kanka idan kana kan abu hankalinka na kai wahiya shine abin da ya faru ما وقع من استعمال بعض المتقدمين هذا الوصف يريد به أن الراوي يتفرد ويغرب samu da aka yi cewa wasu daga cikin malaman farko suna amfani da lafazin ainihin wato a munkarul hadis don nuni zuwa ga mutumin da yake ruwaito hadisai ya kadaita da su wayu ya zama yana da riwaya wata ke garibiya babu irinta وعلى هذا حمل بعض الأئمة قول يحيى بن سعيد القطان في قيس بن أبي حازم أبي سائر حكني أكفسر مغنر أينهم يحيى بن سعيد القطان رحمه الله wacce fari akan qais ibn abi hazim wanda qais ibn abi hazim ya kusa ya zama sahabi ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi yana raye dan baban shi abu sahabi ne ya taho daga garinsu zai zo madina ya yi mubaya ga manzala su salama ya samu darajar sahabbantaka yana isowa ya tarar kwana biyu kenan ko uku da aka wa manzala sai salama jana'iza kaga ya yi kusa sosai da ramanin sahabbai da aka yana da riwaya daga dukkanin al'ashara gaba ɗayansu ya riske su a wani lokacin a madina kuma ya riwaya daga gare su babban tabi'i ne daga cikin tabi'ai ina fata mun gane wannan ya rasu a hijira da shekara 98 ya rade a duniya sannan sai aka samu malamai kamar shi wannan ya sa idul kaptan sai ya ce ba a karɓan hadisun shi ya ce hadisun shi munkarai ne an samu wasu malamai kamar da za mu zo mu ji mutanen kufa ba sa ansar riwayarsa amma abinda zahabi ya tabbata a cikin tarihinsa wannan yana komawa ne zuwa ga bambancin ra'ayin siyasa don shi uthmani ne a cikin rigingimin siyasan nan ya goyi bayan sayidina Uthmana kuma an san mutanen Kufa su kuma masu goyon bayan sayidina Ali ne da aka wani rikicin na siyasa ya sa wasu malaman Kufa suka kyamaci hadisansa to da aka zo yin ta'abiri akan kyamar sai aka ce munkar kamar munkar yanzu kawai a lafazi ma'ana asalin literal mini na munkar ba wannan abin nan terminological meaning na munkar ba ina fata mun gane wannan wata fasara kuma ita ce wanda ya kawo anan cewa ta yiwu abinda ya haibu sa'idin ke nufi da cewa hadisan kaisu dan abi hazim manakir ne yana nufin karancin hadisai babu shakka hadisan shi illa ne amma dai eh, thiqa ne sabt daga cikin rijalus sitta walahu wa zakara lahu ahaditha manakira sai kuma ambaci wasu hadisai kadan wato wanda suke munkarai kamar da yake a cikin littafin ainihin wato tarihu dimashqa wa qala yaqub ibn shayba yaqub dan shayba yake cewa alladhina atrahuhu alladhina atrahu yahmiluna hadhihi alahadith anhu ala annaha indahum ghayru manakir wa qalu hiya garai wanda kuma suke ah, yabansa suna cewa ne waɗannan hadisan su a wurinsu ba manakir bane ba ababan kyama bane a gara'ib ne hadisai ne da ya kadaitu da su walidha qala al-hafiz ibn hajar dan haka ibn hajar yace wa muradul qattan bil munkari alfardul mutlaq haka yace wa huwa isti'malu ahmad ibn hanbal aidan fi ta'ifatin min ath-thiqati shi ma malam ahmad ibn hanbal rahimahullah haka yake amfani da wannan kalma akan wasu daga cikin malamai amintattu lam yakun muraduhu ya adu tafarruda wanda abin da yake nufi san baya tsallaka tafarrudi kalla kaga mislu kaman Muhammad bin Ibrahim at-Taymi wanda ya daga cikin zalu sita haka Zaid ibn Abi Unaisa Abu Usama kenan wanda tabaka su ɗaya da Shu'ba ya rasu ya shekara 125 kuma shi ma wannan daga cikin rijalus sita siqatun ne faqihun haka amr ibn al-harith ibn yaqub abu umayya shi ma daga cikin rijalus sita ya rasu ja shekara 149 duk waɗannan amintattu ne haka wal husain ibn waqid haka wa khalid ibn makhlad al-qatwani al-kufi kenan wanda malamin bukhari ne da muslim a imamu abu dawuda ya fita da riwayarsa a cikin musnadu malikin ne kawai haka al-imamu da nasa'i da Ibn majah a cikin sita abu dauda ne kawai bai riwaya daga gare shi ba sai dai a cikin littafin shi mai suna musnadu malik wannan fiƙa ne amintacce amma kana ya tashayyau yana da ɗan tashayyu'anci kaɗan tunda mutumin kufa ne babu mamaki game da al'amarinsa shi sa ibnu sa'di yake cewa kana ya tashayyau katabu anhu daruratan ya kasance yana da shi'anci malaman hadisi sun rubuta hadisan shi ne suka yi da gare shi don sun tirsa su izuwa ga haka sun bukatu izuwa ga ilminsa haka Ibn sadi ya faɗa cikin ainihin tabakat nashi da haka Ibn adiyin al-jurjani ya ambace shi a cikin alkamid kamil fi du'afa'ir rijali ya maganganu akan shi akwai hadisin shi da al bukhari ya ruwaito wanda imamu zahabi yake cewa da ba dan kwarjinin bukhari ba wannan hadisin shi ma da an kirga shi daga cikin hadisai wanda suke munkarai shine hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harb Kada da cewa imamu bukhari ya tirsa su shi kanshi zuwa ga riwayar wannan hadisin bil wasita ta hanyar muhammad ibnu usman ibnu abi shayba duk da khalid ibnu makhlad malamin sa ne yana da riwaya da yawa a cikin sayar bukhari kai tsaye mubasharatan daga Khalid ibn Makhlad amma a wannan riwayan ya tirsa su zuwa ga ruwaito shi ta hanyar Muhammad ibn usman da isnadi nazili ken magana ce ne mai tsayi akan mas'ala ina jin mun da ta waje a baya wasu ku za su yi tunawa ko uh, wallahu ta'ala a'lam amma dai fil jumla Khalid ibn Makhlad al-Qatwani al-Kufi riwayoyin shi karbabbu ne suna cikin Bukhari da Muslim da wasu littattafan amma da al ya Ahmad yazo kanshi sai cewa munkarul hadith to duk wannan ishara zuwa ga killa abinda suke nufi da killa shine nizan malami bai shahara da zaman karantarwa ba bai shahara ba saboda wasu abubuwa da suka faru a rayuwarsa ta yiwu ko dai ya karanta din ɗaliban ba su kai karatun gaba ba ana samun irin haka ko kuma bai samu halin karantarwa ba ya kama wata harkar duniya za mu zama kan tarihin wani a cikin al'ibar wanda su imamu ahmad ibn hanbar suka kasa samun riwaya a wurinsa gashi sun je inda yake a sana'a wata guda da ahmad dan hanbali da ya haya ma'inu suna bin shi ya kasa koya musu karatu saboda alƙali kullum ya fito ce ku jira na zuwa ya tafi ba zai dawo ba sai dare ya ce ku bari sai gobe har wata guda ƙarshen watan kuma ya kamu da rashin lafiya Allah ya mushi rasuwa to kaga sun gaza da skar riwayarsa saboda wani shagali can daban da ya dauke mashi hankali ana samun malami ya zama dan kasuwa ko dan siyasa ko manomi ko dai duk wanda bai zauna ya ainihin yi intisabi ga aikin karantawa ba ko to ba za a ji tarihin shi a matsayin malami ba ko mun gane sai dan tsallin tsallin can da ba a rasa ba tunda da yana da ilimin wata rana dole sai ya tirsa su zuwa ga wa'azi ko da jana'iza ce aka je ko a masallaci aka yi sallah sai ya ga bukatuwar bari wa mutane nasiha har ai ta maki ah, to wani ai mu dan sanda muka san shi yaushe karatu sai a ce ai yayi jami'a islamiyya tintini <laughs> ko mun gane to irin wannan yana faruwa da mutane ya hana su karantawa ko dai saurin mutuwa ko wata harka can daban ko kuma ɗaliban su su yaɗa ilimin su yanda aka ce laisu yafi maliku fiqh amma shi maliku Allah ya mashi arzikin ɗaliban da suka kai labarin shi da yawa lais bin sa'adu kuma Allah bai mishi wannan arzikin ba kullun naka yi kwatance da dan uwanmu da ya rasu Allah ya gafarta mishi malam nura yahya malam nura mutuwa ce ta mishi gaggawa ne wajen shekara shi tara da mutuwa a lokacin uh, wanda suka san shi a malamai yan kadan uh, a malami san da ya rasu mutane sun ta cige ina kasusuwan shi babu kasusuwa ba wanda yake karatu a lokacin yana tunanin ya kamata ya dauka shi awa zai dauki karatu su malam albani suna dauka misali da haka babu kasusuwa da za a samu da aka yanzu ba za ka samu muryarsa ba ba za ka samu karantarwarsa ba amma kuma malami ne maɗu to kaga mutuwa ce ta mashi gaggawa rahimahullah to akwai wanda kuma yanzu in ka je korana na ga wani a Kano haka ashe can alkur'ani ne ya yi kulliyatul hadith a Madina amma kawai ya dawo kantin kwari kawai ya zaman shi cika mai shago da kaya kawai ta sayarwa sai ya ganka da littafi kawai sai ya karba in the of discussion haka sai sai na ji ah, shi wannan ya sa abin da yake ce amma kai me kake a nan kasuwa kawai sai dariya <laughs> shine har labari ya kai labari ce ai ya jami'a islamiyya tintin wajen shekara goma da suka wuce ya gama jami'a islamiyya kuletul hadith to kaga wannan in ba ba coincidence irin haka ba sai ka ɗauka ma turin jahili ne kawai bai san komai ba sai naira da da dala zaka ga irin wannan to irin wannan aka samu riwaya ɗaiɗai sai a dinga kaffa kaffa da ita me yasa saboda ba a da confidence akan ko ya san abin da yake yi sai an gwada da na waɗanda suke a cikin gidan ilimi suke to in ba su da yawan da za a iya wannan comparison dole a yi ɗan da shi ina fata mun gani wannan is a simple scientific uh, abin da methodology to don haka sai kake ganin malamai suna faɗan irin waɗannan maganganun akan ire-iren waɗannan ainihin shaksiya ɗin wallahu ta'ala a'lam ومما يؤيد هذا هذا قول أحمد بن حنبل في الحسين بن الحسن الأشقر da gaskiya abin da ke ƙara ainihin bayani akan wannan akwai wata magana da alimamu ainihin wato Ahmad dan Hanbali yayi akan Al-Husayn bin al al Abu Abdullahi Al-Fazari kenan wanda yana da gaskiyar rijalun Nasa'i ya rasu a hijar shekara 280 wannan da ya zo kai sai ke cewa munkarul hadithi wa kana saduka ya ce wannan hadisin shi abin kyama ne amma dai mai gaskiya ne a baka duk da yake haƙiƙul game da wannan malamin shi ne maturuki ne ɗan shi'a ne ya da riwayoyi wanda suke abubuwan kyama malamai sun yi watsi da shi malam ya ce, tara imama abd al-hayy al ƙaulahu yu'akkidu في الاحتراز في فهم هذه اللفظة وعدم الاغترار بها دان هكا أكسام الحافظ وتمالا الإمام عبد الحي ابن عبد العلي عبد الحليم اللقنو متمن غرين لقنو تكسر اندية كينا wannan malami ne da bai rade da rasuwa ba yau da rasuwa shi kamar shekara 130 da wani abu kenan don ya rasu da shekara 1304 kamar biyar kenan da rasuwarsa mai littafin abin nan kenan arraf wa takmil fi ahkamil jarhi wa ta'dil babban malami ne malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi amma malami ne ba hanafi kuma zaka ji kanshin hanafiyanci a wannan magana da yake Allah ya gafarta mu da yazo yana faɗa sai yake cewa wato yana magana akan kada a ɗauki wannan kalma ta munkarul hadisi a bata ma'ana buɗaɗɗiya a dinga taka tsantsan wajen fassara ta yace fa alayka ya manyan tafi'u min mizaniz zahabi ya kai wanda ke amfani da littafin al-imam az-zahabi mizanul i'tidal ko wa ghairihi da waninsa min kutubi asma'ir rijali da shi da sauran littafan da ke magana akan mazaje Allah taghtarra bi lafdhil inkari alladhi tajiduhu manqulan min ahli an-naqd fil asfari karka ruɗu da kalmar da za ka ji an ruwaito daga malaman hadisi ana cewa wana munkarul hadisi ne bal jibu alaika wajibi ne akan ka yi abu guda hudu na ɗaya. an ta tasabbata wa tafhama anna munkara idza atlaqahu ahmadu wa man yahdhu hadwahu la yalzamu an yakuna rawi mimman la yuhtajbi ka tsaya ka tabbatar kasancewa idan ahmadu dan hambali ko shi ko malamai sa'o'insa ko ire-irensa suka ce wani wato munkarul hadithi to wannan kalma ba ana faɗanta ne da nufin mai riwayan kwata-kwata ba a hujja da shi ba sai ka tantance mai aikin nufi wa an tufarriqa baina rawal manakira au yarwil manakira au fi hadithihi nakara ka bambance tsakanin waɗannan wani hau zalika waɗancan a ɓangare guda wa na qawlihi da kuma cewa munkarul hadith suna da bambanci wannan tafi zafi akan waɗancan. wa nahu zalika da ire-iren su bi anna al ibarati al ula la taqdahu ar rawiya qadahan yu'tadu bi cewa rawal manakira da yarwil manakira aw fi hadisi nakara ba ta mai riwaya gaba ɗaya wal ukhra tajrahuhu jarhan mu'taddan bi amma cewa munkarul hadith jarhu ne wannan asalis na uku Allah tubadira bi hukumi ba'afin rawi bi wujudi ankaru marawa in an ce ankaru marawa mafi munin abin da ya rito kaza ne karka karka raunata shi fi ya riwayatihi filkamili kamil wal mizani wa nahwihima dan kaga irin wannan magana a cikin al kamil na ibnu adin ko mizanin zahabi bidan na imamu zahabi da makamantansu fa innahum yutliquna hadha al lafza ala al hadith al hasani was sahih aidan bi mujarrad tafarrud rawihima sukan faɗa ka akan hadisi hasan ko sahihi don kawai mai riwayan ya kaɗaitu da ruwaito shi arabiyu abu na hudu anna wa an tufarrika baina qaulil ƙudama ka bambanci tsakanin maganan malaman da da suke cewa haza hadithun munkar wa baina qaulil mutaakhirina da faɗin malaman baya in suka ce hadha hadithun munkar fa ƙudama a kathiran ma yutlaqunahu ala mujarradi ma da bihi rawihi wa in kana min al wato su ma'u suna faɗan haka akan mujarradin abin da mai riwaya ya karaita da shi ko da amintacce ne wal mutaakhiruna yutulqunahu ala riwayati rawin dha'ifin khalafa thiqati su ko malaman baya suna faɗan haka ne akan riwayan mutumin da yake mai rauni kuma ya saba wa amintattu sai malam yace wa qad zalla qadamu man ala ba'thi hadithi man zara qabri wajabat lahu shafa'ati bi qawli adh-dhahabi fi mizanihi fi tarjamati Musa ibn Hilal ahad riwatihi wa ankaru ma indahu hadithuhu an Abdullah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar man zara qabri wajabat lahu shafa'ati rawahu ibn Khuzaimah an Muhammad ibn Isma'il al-Ahmasi anhu intaha kalamul laknam yace an samu kafafun wasu malamai sun zame waɗanda suka ramata hadisin da aka ce annabi ya ce man zara kabari wajabat lahu shafa'ati to kajin nan warin hanafiyanci wannan magana gabaɗinta kuskure ne wannan gaba gabaɗinta kaulan wahida na farko tukuna hanafiya sa daga cikin malamai ko mazhabin da suke goyen bayan abubuwan da ake a kaburbura na waliyai da hujjufai da siddiƙai da annabawa wanda kuskure ne mafi yawan su karanta littafin iktirau sa'atul mustaqim da littafin ainihin a shekul albani shine tahdiru sajid min ittikhad al-quburi masajid har a yanzu dinnan ana rikici da hanafiya akan ire-iren waɗannan abubuwa na ɗaya kenan na biyu wannan hadisin man zara qabri wajabat lahu shafa'ati mafi karancin hukuncin da a akan shi ne a ce da'ifi amma wasu malamai sun ce munkari ne wasu ma sun ce batilun ne la lahu wasu sun ce maudu'i ne a shekul Albani ya takhrijin sa a cikin littafin Irwaul Ghalib a lamba na 1127 da cikin littafin abda'ifa mujalladi na ɗaya lamba ta 47 haka ka karanta bahti mai tsawo game da hadisin a cikin littafin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na uku da littafin ibnu abdulhadi wanda ya raddi asarimul sarimul munki fi da alasubuki da littafin al majmu'a majmu'a da hadisin Maudu'a ta limamu shaukani a cikin juz'i na farkonta da wasu littafai da dama waɗanda ba waɗannan ba za ka ga bayanai dalla-dalla a kai da gaske ne alimamu dawar kudin ya fitar alimamu ainihin wato abin nan al'uƙaidi ya fitar a cikin littafin shi haka wasu malamai wanda waɗannan kama abu dawo da ɗayalisi da makamantarsu sun fitar da hadisin dogo cewa wanda ya ziyarci kamarina ya waje ba a garin cece shi wanda ya mutu a maka ko madina ya tsira daga azabar kamari da azabar wuta da wasu maganganu ire-iren waɗannan hadisai ne wanda suke basu tabbata ba su inganta ba ba za su halasta aikata waɗannan abubuwa wanda suke zari'a zuwa ga shirka ba to sai shi malam al sai ya kale da wata magana wacce ba mahallinta ba kenan ita ce magana akan Musa ibn Hilal al-Abadi al-Basri wanda ya zo na ƙasar Kufa amma asalin shi Basri ne ibnu Adiyin al-jurjani da al-uqayli da ibnu abi hatim duka sun yi magana akan wannan malami da tabbatar da cewa malami ne mai rauni amma raunin ma da matsalar ba tana komawa ne akan shi shi kadai ba in ka je ka duba isnadojin da maganganu masu tsayi da aka yi akan wannan ainihin riwayoyi kuma da gaske ne wannan hadisin bai tabbata ba ko da kuwa a ce da gaske shi Musa ibn Hilal wato ba shi ne matsalar hadisin ba abinda ka tike akai shine a nan al'imamu abin nan wato wannan malami da ake ce ma allaknawi to ya zarme shi ma ya faɗi garin ƙoƙarin tada wannan hadisi wanda yake ba tasashe ba ne wallahu ta'ala ala na, ya halasta mana ya halasta shari'a ne ma ziyara yawa wannan fallar ce ba ta tabbata ba aina jami'ai wannan katin duka iktida'u ko ibn taymiya halittafi yana da shi musamman akai hukunce hukunce da ka'idojin da sauransu eh, eh. Hmm. a ah, da iri ɗaya ne sai dai zama fa'iliya za ta ɗan ba shi wani ishari da cewa ya ɗan fa ƙarfi cewa shi hadisi shi ne kusa da na ko kuma hadisan fiƙat ne suka yi kusa da shi bilfati gina ba bilfati kaga mu su suka kusanto shi shi ne yake a matsayin wato maf'uliya kenan shi kuma wancan muƙarib shi ya kusance su kowane zai iya zama ƙarin ƙarfi ne ga hadisan amma lafazin fa'iliya ya fi ɗan fi ƙarfi ko ɗan yayi a'a wannan shaddu rihal kenan babu kyau babu babu mutum kawai na kiga ya tafi kabarin annabi kawai abinda da ya kai shi kenan babu kyau wannan shine shaddu rihalin da annabi ya hana da ya amma idan mutum ya je makka ya je madina ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi babu laifi ya ziyarci kabarin yana da cikin da ake ziyarta idan an ji kuma ayi abin da shari'a ta ce ayi to um malam al'imamu eh, shekul na muhammad ibn usman al-zahabi rahimahullahu ya ce wafiha a cikin dai wannan shekara ba mu gushe ba a kan shekara 197 ko bayan hijirar manzo Allah sallallahu salama ya yace wa fiha shu'aib ibn harbin al-madaini a zahid malam shu'aib dan harb al-madaini mai zuhudin nan ahadu ulama il hadisi ɗaya daga cikin malaman hadisi rawa an malik bin mirwal wa tsabakati ya da riwaya daga maliku dan mirwal da sa'anninsa ya zo na kasar bagadaza al'imamul bukhari da abu dawuda da nasa'i sun fita da riwayarsa ƙalar tayyib bin isma'ila halna alaihi wa qad buniya lahu ku khan mun je wurin shi an gina mashi ko ya gina wata yar bukka ita ce khu ko baca ɗaki na katako ko na gwangwala da wanda dai ba ɗaki ne na kwarai mai nagarta ba ka ɗaki ne na miskini haka na talakawa na masu bauta wa inda hu khubzun ya muka tarar da wani busasshen gurasa ko busasshen biredi a wurin shi ya bulluhu wa ya in zai ci ma sai ya dan jika shi sai dan same ruwa ya ci kamar da yaro yake tsoma ruwa misali dabino a cikin um, eh, biredi a cikin ruwan chai waya akulu shi yake ci wa huwa jaladun jaldun wa azmun kawai kashi ne da fata kuma ake Hausa ma alamar rama ko kashi da fata kawai wa qala al-imam ahmad hamala ana nafsihi fil wara hanbali ce wannan mutumin ya wahal da kanshi a da ya Allah ya sha wahala kwarai wajen alwara wa fiha shaykhul iqra'i bid diyar al-misriyati abu abu Uthman ibn Sa'id al-Qayrawani thumma al-Misri warsh sahib nafi' wa lahu 87 sana a wannan shekara Sheikhul Iqra'i malamin karantar da alƙur'ani qurani bidiyar a ƙasashen Misra mai suna Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id ibn Abdullah ibn Amr kenan al mutumin Qayrawana ita ce ƙasar. morocco ta yanzu buzu ne asalin shi summal misiri sannan kuma ya zo na ƙasar misira warshun wanda ka sani ana ce ma warshu warshu haka ake karantawa dan ka ce warash akwai warashu akwai warishu akwai kuma warshu kowane da ma'anar shi kuma asali warasha in fi'ili ne warasha shine ya ci abinci kaɗan wanda bai ishe shi ba ko kuma ka ce alwarshu wani abinci ne wanda ake yi daga nono kamar kamar yadda ake yin man shanu wannan hasken nashi fariƙar shine aka kwatanta shi da shi anan kamar yadda ba da labari da kanshi cewa malamin shi nafi'u ne ya same wannan nickname din saboda fara fatar jikin shi fari ne kamar zabaya sai yake ce mashi warshu kamar da mun sai a ce yalo ba ka muke cewa ba ko sai a ce yalo kaga ai ba yalo bane duk mutum da gan shi ja ne dau haka wani kuma sai a ce mishi kawai dan baki ko misali to sai suna ya bi shi da haka yana son sunan saboda malamin shi ne ya sa mishi mun gani in kuma ka ce a warishu alwarishu shine ramamman raƙumi raƙumi wanda ya rame bai da kiba shine warishu shi kuma nashi warshu ne warshu shine nashi din in kuma ka ce warshatu kasa ta'u warshatu to ya koma wani larabci kuma a zamanance shine workshop wurin da yake aiki kamar da za a yi wani dan taro kankani a tattauna akan wata matsala workshop ana ce mishi warshatu amal wannan babban malami da ake ce ma warshu kamar da kowa ya sani farin komo mai komo yau ya ɗashi shi ne irin shi wanda kake nufi ɗin <laughs> ah, alimamu wani warshu an feshi hijirar manzo Allah sai suna da shekara da shekara 110 kaga ya mutu an bakwai. yana nufin ya shekara abin nan kenan tamanin da bakwai ko Allah ya gafata mishi ya kasance fari ne kyakkyawa kamar da aka ba da labari ah, mai kiba sannan kuma mai daɗin murya a karatu muryar shi ta kai ta kawo game da dadi ya zauna a gun Nafi'un al-Madini a wata guda ya yi hatima guda hudu yi ada'in khatima guda hudu ya anshi ijaza ya kuma ƙasarsu ta misira. ya zauna ya ci gaba da kanta da kur'ani ya zama hattanta hat ilaihi riyasatul ikra fi biladin misira. har sai da ya zama babu wani sharar malamin karatun alkur'ani a misira kamar shi kamar yadda har yanzu riwayarsa ta daga cikin riwayoyi mu'tamadai a cikin alqira'atu sab'a riwayan eh, war shigo a qira'an nafi'u wanda anan kasashen mu ma ita ta fara shahara kafin daga baya a kawo riwaya habsu wannan yana kuma zuwa ga tarihin asalin mutanen da suka zo da malantar qur'ani nan kasar mutanen kairawa ne su wangarawa ɗin nan da ake ba da labari a tarihin ƙasar hausa wanda suka tsallako suka zo kasuwanci ƙasar kano da sauransu suka zauna kuma suka karantarwa har suka zama manyan mutane da alƙalai da malamai a garin su suka yada wannan karantarwa irin ta kira'ar warshi ruwayar warshi ta riga yaɗuwa fiye da duk wata riwaya ita ko riwaya hafsu sai da mutanen malaman a ƙasar sudan da aka dinga kawo su karantar a SAS uh, ta Kano suka zo kasashen nan kamar shekaru 45 zuwa 50 baya zaman da Sadola suka kawo su su ne suka fara zuwa da riwaya Hafsu kafin kuma daga baya ta zo ta yi mamaya sakamakon yawan uh, ainihin wato ƙur'anan da ke zuwa da wannan riwaya daga ƙasar Makka da kuma Khirije na jami'o'in kasashen Larabawa saboda shahararta musamman a ƙasar Saudi Arabia da kuma masu tilawa da ake kawo kasusuwansu da muryoyinsu da bidiyonsu wannan ya ba kira'ar riwayar hafsu ta yi zarce daga baya kan riwayar warshi kuma hadda yayi ma yan izala suka zama suna yayin hafsu yan dariƙa kuma su kuma da alaikun bil atik suka na cewa warshin ko har ma sai kowa ya dinga ganin kamar bai kamata ya da na ɗayan ba dai wannan kafin kai ya waye ne yanzu kai ya waye za ka samu ma kusan ana kantar da kira'o'i da yawa ma wasu waɗanda ma ba kowa ma ya san su ba wallahu ta'ala a'lam a takeice al-imamu nafi al-imamu warshu bai da riwaya hadisi kwata-kwata zahabi ya ce ba a samu hadisi a cikin tarihi cewa ya riwaya hadisi ba ya zauna ne kawai ya ta karantar da qur'ani iyaka tsawon rayuwar shi dinnan shekaru da yawa da yawa Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi rahama wa fiha muhammad ibn fulayh ibn sulaiman al-madini rawa an hisham ibn urwa wa tabaqati sai kuma muhammad ibn fulaihin ibn sulaiman al-madini wanda ya daga cikin rijalul bukhari da al-imam an-nasa'i da ibn majah duk da yake a yahya dan ma'inu ya ce mutum ne mai rauni kankani wa fiha qadi sana'a wa alimuha hisham ibn yusuf as-sanani akhadha an ma'mar wa ibn jurayj wa jama'a sai kuma alƙalin sana'a malamin ƙasar sana'a ila yau shine Hisham dan Yusufa as-Sana'ani wanda yayi riwaya daga Ma'mar ibn Rashid da kuma ibn Jurayz da wasu malamai yana da hadisi a cikin uh, Sahih bukhari da al kutubul arbaa sai dai uh, kamar da Zahabi ya faɗa yace laysa bil mukthiri walakinahu mutqin uh, fi fi fi fi tabaqati ibn Mahdi bai da riwaya da yawa shine wanda da nake ga mu shi nake fara da zuwa shi magashi na shi a kusa alƙali ne amadu ɗan hambali kamar yadda na faɗa muku da ya dan ma'inu sun je kasar sana'a dan yin karatu sun riske kamar abdurazaki ne wanda sa'an wannan malamin kuma wannan sun riske shi a raye amma sun riske shi da ayyuka kullum yana da fayil-fayil da yake so je saurara a diwanul eh, mahkama a can ba sai kaga ayyuka sun lalace gaba daya. ayyukan karantarwa suka suka gagare shi kullun sai ce musu ku jira ni ina zuwa ku bari sai karshen mako ku bari sai na gama da wannan kes din akwai wani gado da za a raba akwai wasu eh, cases da sun daure mun kai sai na yi nazari kullun wata guda suna suna su samu ganin shi ba su samu ba kuma suna ganin shi kullun garin Allah ya waye za su zo su jira shi a kofar gidan shi amma ba su da riwaya daga gare shi shine ma wannan ni ban ma san eh, mun yi kusa da shi haka ba muhammad ibn Fuleh ibn sulaimana uh, alƙadi uh, abin nan hisham ibn yusuf sanani alƙadi allah ya gafarta mashi ƙala ibn ma'inin kuwa asibatu min abdurrazak fi ibn jureji kajifa ya fi abdurrazak tabbas game da hadisan ibn jureji amma ka ga ai abdurrazak ya fi riwaya abdurrazak sanani riwaya shi daga ibn jureji ba ta kirgu ba wa fi hal imam al'alamu abu sufiyana wakiyun binul jarrah ar-ru'asi fil muharram Allahu akbar yace haka nan kuma a wannan shekara aka samu rasuwan al-Imam al-Alam babban malamin nan tuta cikin malamai Abu Sufyana waqi'un in ka so ka ce waqi'un babu alif dalam ko kuma al-waqi'u suna ne alami da gaske wanda suke daukan alif dalam wanda bai da wani amfani a jikinsu idan suna ya zama alami ko da an sa mishi alif dalam ba ta ƙara mishi komai irin abbas irin Akkad irin nu'man irin thabit da ire-irensu ana iya cewa al-aqad al-nu'man al-thabit al-abbas hakanan kuma ana iya cewa al-waki'u waki'u ibn al-jarrah ar-ru'asi wanda yake dan eh, kabila eh, eh, dangin ru'asawa ya rasu a watan muharram yana dawowa daga makka a ranar ashura goma ga watan muharram kenan ko raji'an min al-hajji bi faidin ya rasu a wani guri da ake ce mafaidu kan hanyar dawowa kasar bagadaza daga makka kimanin kilomita 160 ne yanzu daga birnin alkasim garin su malam muhammad ibn salihin al-uthaymin rahimahullah shine alqasim babban birni ne a a gefen saudi arabia daga wannan garin zuwa wannan wurin an ce kamar kilomita 160 kamar nan da kano misali ko makamancin haka Ya ce ah, walahu sab'un wa sittuna sana malam wakiu dan jarrah ya rasu shekarar shi 60 da ainihin wato tara eh, da bakwai ko rawa anil a'amashi wa aqrani yana da riwaya daga a'amashi da sa'oyin a'amashi dangane da a'amashi yayi riwaya daga a'amashi tun yana yaro dan karami dan mitsitsi shekarar shi 6 ko bakwai dan yaro ne mai kaifin basira tun a lokacin a'amashi ya zo dan baban shi shine kama a ce eh, eh, kashiya ko tirejara ko ko kwamishinan kudi ko ma dai menene a ƙasar kufa baban shi shike ba mutane albashinsu me kenan sunan shi kashiya kenan ko to kashiya shi kuma a yana da yana da uqutiyya yana da kudin da aka ware mishi da ake ba malamai <clears throat> daga gwamnati don su ci gaba da aikinsu na karantarwa ya zo zai karɓa. sai ya ga yaron suna irin wasa da shi sai ya ji yaron da hazaka har ya tambaye shi ya sunanka ce sunana wakilu ya ce a sunanka mai daɗi kuwa ko ka gane mun wane ya ce babana kake nufi kira ya ce ya ce to je ka mun sallama da shi da ya je ya sallama da shi ya ce wane na kiran ka? ya ce to ka jira ina zuwa ya jira ina zuwa yaro na zuwa sai ya ce zauna in koya makarantu kawai sai fara bayaran hadisi ya ba shi hadisi a nan take ba shi hadisai biyar ya ce maimaita mun in ji ya sake maimaita mishi ce to abinda za a yi daga yanzu duk in albashi na ya zama is due lokacin ba wata wata ake basu ina jin ba na manta ba kwana goma goma ne ce to na huta da zuwa nan wajen kullum ka an so a goma banka ka kawo mu idan ka bani ko zama ka tukuci da karatu tun a lokacin ya fara koya mashi karatu kuma duk abin da aka koya mashi sai ya rike da aka yi riski malam a amashi wanda a ɗabi'ance da ba zai riske shi ba don a lokacin yaro ne kawai mai wasan ƙasa amma da shi malamin ya ya tsinkaye hazaka daga gare shi kuma ya ga zai mishi wani amfani kaga ya wuce shi da kullun sai ya zo sai ya dauke shi a matsayin dalibi na kusa da shi wa qala ibn ma'in kana waki'un fi zamanihi kal auza'i fi zamanihi waki'u a zamanin sa kaman al-imam al-auza'i ne a can baya da muka ji wajen daraja da ilimi qala ahmadu ma ra'aytu awalil ilmi wala ahfaza min waki'in ban ga mutumin da ya kai waki'u ki'u cika cikinsa da ilimi da haddace shi ba wa qala al-qanabi kunna inda hammad ibn zaid fa kharaja waqi'un fa qalu hadha rawiyatu sufyana qala in shi'tum urajjuhu ala sufyana arjahu min sufyana yace wata rana muna zaune a wajen hammad dan zaid sai ga waki'u ya fito sai aka ce ga wanda yake wato rawuya mai ruwaito ilimin sufiyana sufiyana thauri sai aka ce sai ka in ma na so in ce wanda ya wayi gari iliminsa ya fi na sufiyana ɗin kuma sufiyana ɗin shi ma shi ya nemi ya ce a bashi mustamli ya zo garinsu zai karantar sai ya ce yana neman mustamli wanda zai dinga rubuta hadisan mai saurin rubutu sai aka ce a ah, sai dai wani haziƙin yaro ɗan gidan wannan trejaran nan sai aka ji aka kira shi sai yana da saurin rubutu shi yake kwafi mai hadisan sai zama a lokaci guda yana kwafi su kuma yana haddacewa don tsawon rayuwarsa shi baya riwaya da littafi da kayayyaki har aka zo aka taba shi labari aka ce mutanen gari kaza sun ce sun kama ka da kuskure hudu a cikin riwaya ya ce alhamdulillah a cikin hadisan da na ba su sama da riwaya dubu bakwai sun kama ni da hudu alhamdulillah kawai haka yi ce kama ce ka yi jarabawa ne a ce tambaya dubu ka faɗi hudu aka gada dole a ce dole a ce ka ciku balantana kuma dubu bakwai aka ba za a ce a kure ka daga aiki ba ko wakala ya haifu na aksam nam suwanin sauri na ce a ibn uyana ne da za kuma lawakairar sauri ya wuce ko wakala ya haifu na aksam sahibtu waki'an fa kana yasumu ad-dahra wa yaktumu al-qur'ana fihi kull layla waki'u uh, ya ibn aktham yace na zauna da waki'u naga yana azumin zamani yana azumi kullun kuma yana sauki alqur'ani diddare wa qala al-imam ahmad ma ra'ayt ma ra'ayt ma ra'at ayni mithla qatu wannan magana da aka fada anan akwai akwai ƙarin bayani akan ta in kun tuna mun taɓa yin karatu akan wannan matsalar amma zan su uwa su koma su sake karanta abinda zahabi ya faɗa a nan a cikin tarihin wakiwu din nan a cikin siru alamin nubala inda ya tsaya ya yi sharhi ya ce to wannan dai abin da yake yi ba daidai ba ne lazimtar suna ita tafi azumin zamani azumin kullum annabi ya hana haka soke alkur'ani a duk dare ko ƙasar dare uku wannan ma annabi ya hana ce amma an samu wasu mutane suna yi duk da haka dai shiriyar manzan Allah ita tafi yace ko da yake ba za mu kyare su kai ba dan malamai ne yi suna da wani ishtihadi amma mu dai muna nan akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba daidai bane yin azumi kullum ba daidai bane kuma sauki alqur'ani a ƙasa da kwanaki uku duk da yake malaman suna da ta'awili da suka wa kansu galibi cewa wannan yana nuni zuwa ga mai koyon karatu ne da kaza da kaza da kaza abin da yake faruwa shine dangane da shi wakiwo din kamar da aka ba da labarin sa kullum yakan fita ya je ya karantar tun daga wayewar gari har zuwa ɗagawar rana sai ya dawo ya je eh, ya dawo gida a masallacin gidansa ya salla azhar ya baccin rana idan ya baccin rana kuma sai ya fita bayan la'asar eh, ya je akwai wasu kama a ce fulanin daji kenan masu kiwo haka ba ruwansu da addini suna wajen gari yakan je tara su ya koya musu katon alkur'ani ya ce ku zo in koya muku abinda zai ishe ku yin addini kanku zama jahilai gaba daya ma'ana ya tafi yawon da'awa kenan kan fita wajen gari haka ya tattara su idan dan koya musu abin da zai sawaka sai ya dawo masallaci ya zauna daga bayan sallar la'asar din har magarba in ya zauna ba abin da yake illa tilawa alkur'ani ko kuma zikiri an an yi magarba kuma yakan sha ruwa a nan tunda kullum yana azumi sannan ya koma gida ya ci abincin shi na dare ya sha giyar mutanen kufa an tana nabi yana shan nabi sosai don ko buki aka gaishe sai ya ce a san mata nabizu za a kawo in haka ce ya ce to la a haduru ni ba zan ji ba ɗalibai man za su zo makarantar shi sukan zo mai da shi guziri saboda ana cikin sha wani lokaci in yana yana karantarwa yana sha yana kantarwa yana sha da ya kare sai ya aja alƙalamin shi ko kuma ya tashi suka ce an ta man lafiya ya ce in zidnaku in kun kara muna mu kara mu nan ma za a biye ta alike ce to wannan dai yana daga cikin matsalolin da malaman kufa suka samu kansu a ciki ba daidai bane kaza kaza kaza kaza kaza amma dai shi yana cikin wannan kuma aka taba tambaye shi yace tabbas ni a wuri na halas ne kama halascin ruwan randa yana sha ne shi a matsayin ya halasta Allah ya gafarta mishi a wakil ibn jarrahi kenan wannan ya daga cikin abin nan eh, labaran da aka bayar game da shi su da aka sai ya zauna ya ta da alkur'ani har eh, ya kanta alkur'ani ya yi zikiri har zuwa magariba sannan ya kuma gida ya ci abinci ya kwanta bacci idan ya tashi ba zai ƙara yin bacci ba kuma sai wannan kabilar da yake da ya je ƙasar dimashku suka ga malami irinsa to aka ce in aka yi sallar juma'a don ɗalibai suka tare shi suka fara neman hadisai da fatawa da tambayoyi a nan yake zama a yi magariba a yi isha baya komawa gida sai talatainin dare ake raka shi zuwa gidan shi haka iyalan shi suka dinga haƙuri da shi a wani lokacin su kuma abinda suka kasa mashi haƙuri da shi shine baƙo ne kuma suna jin labarin shi babban malami ne yaushe za su yi wasa ba su more shi ba da haka baya samun abin da yake so ya samu na hutu a wannan lokacin kamar da malai ya fada shekarar shi 67 a duniya dan haife shi ne hijira shekara 128 karshe karshen daular banu umayya kenan ko baban shi mun ji cewa malami dan ma'aikacin gwamnati ya mutu rana ashura kamar da aka ambata sannan yana da dan tashayyu'anci shi ma a na ƙasa kofa din ne ina aka gane wannan shi ne ya yi littafi mai suna fada'ilus sahaba da ya zo jeranta falalar sahabbai ya sa abubakar umar sai ya sa aliyu kafin usman wannan ya alamta abin nan dan jinin shi'anci ko yayi kasan akwai abin da inda dai kai ɗalibi ne na ilimi da zaren mutum ya yi za ka gane wani ilimi shi magana ko take-take ko yanayi kai ko reaction ma za ka iya gane wannan namu ne ko rasuwa ne to da haka malamai suka gane amma ba a san shi da sukar wani a cikin salaf an nemi da ya alƙalanci yaƙi abu ja'far mansur ya neme shi da alƙalanci yake haka rashid ya neme shi yaki daga baya aka ba abokinsa shine hafs ibn ghiyath al-kufi sai ya kaurace mishi da mishi magana kai kaki an ba wani kuma ka ce ba ruwanka da shi idan me zai karba ko mun gane ya daina kula shi gaba daya aka gabe kyauta mishi ba tunda kai kaki kuma yola wani yayi kamar imamu ahmad ibn hanbal ne lokacin da sarkin musulmi haruna rashid ya nemi cewa ya roƙi shafi'i ya bashi mutum ɗaya cikin ɗalibansa ya je alƙalanci a ƙasar yaman sai ya ce eh, ya mu amadan hambali magana amadan hambali ce ba zai ba amma ga wani tun da shi zai ya ce ni na fi son kai ka ya ce a'a algata malam ni ban zo wurin ka ranka samu aikin gwamnati ba na zo gunka ne wajen dan hadisi in ba za ka ba hadisi ba ka rabu da ni amma tun daga wanda suke so su yi a ba sai aka ɗauki wani aka bashi. ya kasance daga cikin abin da ya shahara a rayuwarsa akwai wata kissa ta wata mas'ala ta faru da shi wata mihina da ta faru da shi karanta littafin siru a alamin nubala da littafin tarihi tarihu madiyatu Dimashka, na ibnu asakir Dimashki, da kuma littafin alkamil na ibnu adi da littafin tarih na yaqubu al na ainihin wato Yakubu na ibrahim al ita ce mas'alar riwayar wani hadisi da ya je kasar makka ya je kasar maka aikin haji sai je sai ya karantar da hadisin cewa annabi alaihi salam da ya rasu an bar gawarsa mai falala kwana da wuni ba a birne ta ba ana ta maganan ƙoƙarin zaben halifa wannan ya sa wai har gawar cikinta ya kumbura hannayen su ma suka ɗaƙƙaƙi da ya faɗi wannan magana sai hankalin banu hashimin ya tashi sai suka fassara wannan a matsayin cin zarafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka je gun hakimin maka a lokacin wani al-uthmani aka kai ƙara sai ya kira malamai guda biyu da sufyan dan uyaina din nan da kuma wani malami mai suna abdul majid ibn abdul aziz ibn abi Warrat da aka kira wannan malamin sai ba da fatawa ya ce wannan zindiki ne ba zai faɗi wannan kalma ba sai in yana kyaman muhammadin rasulullahi sallallahu bayan Allah ya annabi ya ce su annabawa eh, ƙasa ba ta cin ba sa riɓewa yau shi ce manzo Allah kwana ɗaya kawai har ya kumbura wannan cin mutunci manzo Allah idan aka kawai bai da hukunci illa kisa aka ji aka kafa abin tsirewa za a kashe shi ana jira kawai gobe a fito da shi daga gina yara a tsire shi shine sai su Sufyan dan Uyayna ya je gun sarkin na ya mushi wa'azi yace kaga wannan babban malami daga ƙasar Iraki yana da almajiri yana da ƴan uwa yana da fuska abun gwamnati kar ka zubar da jinin shi ba da haƙi ba da shubha Allah zai tambaye ka zaka wa al'umma asara ya dinga roƙon sarkin nan har yace har sai da nayi tauriya yace wannan hadisin ban taba jin shi ba amma nace wannan hadisi ne ai sananne cewa annabi ya kwana ai kowa ya sa annabi ya kwana kuma idan gawa ta kwana in dan ta dan wai wani abu ba wani aibi bane kamar da shi ma zabi ya ta aliki akai yake cewa wanda suka ce a kashe shi yace sun kyauta yace amma fa abin da ya fara ba kuskure bane dan riwaya ce ya ruwaito ya ruwaito ta ya bada ita kuma malamin hadisi ne ce amma wanda suka ce a kashe shi sun kyauta saboda kare alhamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka zafi yace a cikin sirra alamin dawala kamar shi ma dan irtibaki ko kaunan <laughs> manzo Allah ce jama'a take jan mutane salatu wassalamu alaihi to da akai haka sai sarkin nan yace to shikenan aje a sake shi amma yanzu da daren nan ya bagarin nan da daren nan ya bagarin nan kawai na aka je aka hada mishi abin hawa ya kama hanyar madina da gari ya waye aka ji labarin an sake shi mutane ba hakura ba suka rubuta wasiƙa suka bayar aka mutu wata hanya aka yi maza aka yi ta madina cewa akwai wani zindiki na a hanya da ya iso ka kujira magana kowa ku jefe shi yana zagin annabi sai shi ma ya samu labari wasu masoya suka gaya mushi har ya kusan madina sai canza hanya ya kama hanyar garinsu ya koma shine ya ce amma saboda tsaurin ido haka yace summa innahu jasara alal aulati ila makka ila makka yayi tsaurin ido ya dawo makka ya sake yin aikin haji sannan da yana komawa a hanya ne ya mutu ba wannan shekarar ya mutu ba kuma ya ci gaba da koyar da hadisin cewa riwaya ce amma fa riwaya ce munkara inda ta ba ta tabbata ba da muke magana nan yanzu inda manzo Allah yana nan lafiyar shirau haka ya ba da labari kuma haka yake tabbatacce babu haufi akan haka salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula wannan kenan bayan rasuwan sufyanu wakiu din nan shi ya zauna majalisin sa domin shine e, babban dalibin da yake da a lokacin wanda ya dauki salan salan sa wannan mihinar ƴan uwa su kuma su karanta ta inda ne ishara akwai wata magana shi shari'a da yake cewa da ta shahara da yake cewa man talabal ilma kama jaa fa huwa sahibu sunnatin wa man talabal ilma o man talabal haditha kama jaa fa huwa sahibu sunnati wa man talabal haditha li yuqawwiya bihi ra'ayahu fa huwa mubtadi'un wanda da yake neman hadisi kawai yadda suke hadisan manzo Allah ya aiki da su yadda suke ce to wannan halu sunna amma wanda da yake neman hadisai saboda ya riga ya ɗauki wani ra'ayi yana neman hadisin da zai goyi bayan ra'ayinsa to wannan ɗan bid'a ne ba sunna yake nema ba in kun tuna mala albani ma na muna da irin wannan magana cewa sai an samu hadisi sannan sai a fitar da hukunci amma inda aka samu hukunci sannan ka tafi neman hadisi yanzu shubha ake nema duk abin da ka samu zaka ce yayi kuma gani ma'ana sai ka samu matar da zaka aura san za ka fara tunanin haɗa kayan aure ko amma ka haɗa kayan aure kana jiran mata akwai yiwuwa ya zama wanda za ka samu ya zama ba sai ɗinta ɗaya da kayan da ka siya ba ko ka je ka siya kayan sai ka zo ka samu wata ɗimɗimami haka kamar in yamura ƙatotuwa sai zama eh, eh, eh, kayan sun mata kaɗan amma da haka sai ka ce ba komai ai manage wa qala ibn ma'in ma ra'aytu afdala min waki'in kana yahfazu hadithahu wa yaqumu al-laila wa yasrudu as bi qawli abi hanifa ya dan ma'inu yake cewa ban ga mutumin da ya kai falalar waki'u ba ya kasance yin ya haddace hadisan shi yana sallar dare kuma yana jero azumi haka sarmada wa bi qawli abi hanifa sannan mazhabin shi a fiqhu na abu hanifa ne qala wa kana yahya al-qattan yufti bi qawlihi aidan shi ma malam yahya dan sa'id al-qattan ya kasance shi ma irin fatawar shi kenan irin ta abu hanifa ma'ana mazhabin abu hanifa suke bi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su bari mu dan taba usul fiqh nan ko malam ainihin wato sarihul faudani abdullahi ibn sarihul faudani yace wakila an ce yakunu hujjatan la ijma'an idan aka samu magana wadda take ta zo a bayan wani zamani malaman cikin wancan zamanin wasu sun yi shiru wasu sun yi magana za ta zama hujja amma ba ijima'i ba da muwafakati muwafaqati bisukuti alal mukhalafa saboda idan mutum ya shiru to an fi karkata zuwa ga cewa ya yadda fiye da zuwa ga cewa bai yadda ba shiru ya fi nuna yadda fiye da rashin nuna yadda walaisa ijma'an لأن حقيقة الإجماع لم لم تتحقق فيه ba za a ce mashi ijma'i ba saboda asalin abin da ake ce mai ijma'i bai tabbata ba a ciki wakila wasu kuma suka ce laisa bi hujjatin wala ijma'i ba za a ce hujja ba ba kuma za a ce ijma'i ba li'annahu la yunsabu li sakitin qawl dan ba a wa wanda ya shiru a ce ai ya faɗi magana kaza ko ya goyi bayan magana kaza ko ya goyi bayan fatawa kaza in dai ba a ji magana shi akai ba wakila ghairu zalika an faɗi magana akasin wannan wa azharul aqwali fi hadhihi almas'alati tafsil mafi mafi zance mafi dacewa mafi fitowa fili game da wannan mas'ala shine tafsiri ay dalla dalla wa huwa annahu man alima man ulima min qarinatin annahu in ulima min qarinati halis sakiti annahu radin bidhalika huwa ijma'un qawlan wahid idan ya zama wanda ya ɗin an fahimci shirin da ya yarda ne ya zama ijma'i misali yanzu akwai fatawar da wani zai bayar sai a ji wasu suna mashi raddi wasu kuma su shiru to wanda suka yi shirin nan a cikinsu akwai wanda sun yadda ne da magana su suka yi shiru akwai wanda kuma suna ganin ba dole sai sun mashi raddi ba ko kuma waɗancan da suka mai raddi sun wakilce su da ka sai an kalli kowa na irin abin da aka saba jin yana faɗa shi za a mai hukunci irin fatawarsa irin mazhabansa irin usulin da yake aiki da su ko mun gane ya ci gaba da cewa wa in lam yu'lam ridan wala sukhtun fal azharu annahu ijma'un sukutiyyin sukutiyyin sukutiyyun dhanniyun idan ko ba a san ya yarda ko bai yarda ba to abin da fi bayyana shine a ce ijma'i ne na hanyar ta hanyar shuru na zato لأن غالب هذا النوع مبني على التتبع والاستقراء لأقوال الصحابة والتابعين مثلا فإذا لم يجد خلافا من أهل زمانهم a jira zalika ala annahu ijma'u dan galibin yadda ake hukunta ijma'i shine tatabbu'i bibiya da karatu da neman maganganun malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai alal misali bayan ka ji cewa ga wata fatawa a zamanin sahabbai ko tabi'ai sai kai ta karatu kai ta neman maganganun sa'annin wanda ya faɗi wannan magana a cikin mazan ɗinsu sai kaga duk sun dace da magana shi baka samu maganar wani da ta saba magana shi ba to sai ka natsu sai ka ce to ina ganin akwai ijma'i akan kaza da haka malaman suke magana da haka idan suka faɗi wannan maganan kaga tana nufin iya abu da suka gani kenan ba tana nufin alama fi nafsil amri lalle babu wanda ya saba mawa ba shi sa Ahmad dan Hanbali yake cewa mudda'il ijma'i kadhib mai yawan cewa kaza ijma'i yana iya fadawa ƙarya ko kuskure dan ma yudrika annahu mukhtalaf me ya na sheka hala sun yi sabani ta yi wani ya faɗa ka san abin da ka gani ta yi wani ba ra'ayinsa ba kenan da makamancin haka malam ya ci gaba da cewa da an na a idza lam yajid khilafan min ahli zamanihim ajra zalika ala annahu ijma'u wa huwa fi haqiqatihi ra'ayun li jama'ati min al sai zama asalin haƙiƙar zancen shi ne ra'ayi ne na wasu malamai waɗanda ka ga karatunsu wa qad yadhharu mukhalifun lam yatla alayhi mudda'il al-ijma' ta yi akwai wani wanda ya saba musu amma kai da kace ijma'i ne baka san magana shi ba fa yakunu dhanniyan la qat'iyan daka sai a ce magana ka zato ne ba qat'an ba wallahu a'lam wa qawlul musannifi wa intishari dhalika mafhumuhu annahu idha lam yantashir fil baqina falaysa bi ijma'i cewa magana sai in ta yadu abin nufi idan bata yadu ba ba ijma'i bane la ihtimali dhuhuluhum da ihtimali zuhulihim anhu wa adamin ittila'ihim alaihi saboda yiwuwar cewa sirraf kana ko kuma basu karanta ba wallahu a'lam wa alam anna al-usuliyin ikhtalafu fi mustanad al-ijma'i hal yasihhu an yakuna an ijtihadin wa qiyasin aula malamai sun yi sabani akan madogarar ijma'i akan menene ake kafa ijma'i menene malamai suke gani su goyi bayan abu kaza kuma duk ya zama ra'ayinsu sai a ce sun yi ijima'i shin a kan ƙoƙarinsu ne da ƙiyasi? idla budda ko ko ba kan kokarinsu da ƙiyasi ba idla budda da ijma'i min dalilin ya sani da ilai Don dole sai inda hujja ba wai kawai a hada a ce to mu hada kan kaza ba a sai inda hujja ta samu haɗa hada kan wannan abu to hujjar ƙoƙarinmu ne da ƙiyasi ko ko ƙur'ani da sunna abin da yake ishara zuwa gare shi kenan Ya ce anna al-qawla bi gairi hujjatin ittiba'un lil hawa dan magana babu hujja ma'ananta san zuciya bin san rai wattiba'ul hawa batil bin san rai kuma barna ce wa huwa yaqtadi ithbatu shari ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallama a irin nan kuma idan aka ce a kafa ijma'i da mujarradin san zuciya to za a kafa hujja kenan ta shigar da wani abu wanda ba shari'a ba cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama والأظهر في هذه المسألة والله أعلم ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص شرعي cewa babu wata mas'ala da za a ce an yi ijma'i akan ta sai ya zam akwai nassi na shari'a akai lakin kad yakunu hadha an-nassu ghaba an ba'd al amma zai zama wannan nassin ta yi wasu basu san shi ba fastadalla alaihi bi ra'ayin au qiyasin sai su kafa hujja da ra'ayinsu ko kuma wani kiyasi wala yumkin an yakhfa an-nassu ala jami'il umma amma bai yiwuwa a ce nassin ya buya ga dukkanin al'umma kalla kaga tun daga kan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tabbatar da mutuwar sa akan cewa a rufe shi a nan inda ya rasu akan ainihin halifanci ga ka kaga duka wannan ijma'in da malaman farko suka yi sun yi shi ne a bisa wani nassi da suka ji labari sai zan wasu sun san shi wasu basu sani ba sai suka hada a kai da ire-iren waɗanda suka biyo baya haka akan tattara alkur'ani haka akan yakan ahalin ridda da makamantansu duk waɗannan ire-iren misalai ne akan haka sannan kamar da muka ji daga Ahmad dan Hanbali akwai ah, wato bukatar mutum ya taka tsantsan akan itlaqin cewa kaza an yi ijma'i akan shi saboda bai san ko an akwai saɓani ba don kar ya je ya dinga sa kanshi a cikin rikici wanda ba zai iya fita daga cikin shi da wuri ba akwai maganganu da dama da malamai suke yawan cewa in ijma'i akai sai zama akwai wanda ya saba ba ijma'in bane sai dai kawai ita wannan ita ce mashhuriya ko kuma da suka gamsu da ita ko kuma tafi inganci inda taqiq to sai su dinga cewa ijma'i za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika